كتاب الصلاة بدأ كتاب عبدنا اختلاف الأمة رحمة من جواب وكم مقدمة مقدمة ابن رشيد عن المدونة كيف كما تريد السلام عبدنا شيئا من قلوب المرأة wato farillan sallah goma sha hudu ne abin da fara da yayan ka fara ita wato abubuwan da yake wato tilas ne sallah rukun na da yake ba su kammala sai an an taho da su kuma mutum da yi su ba to tilas ne sai yadda wannan raka'a da wani da ta fati mai jaruwa al'ula ta kabira ta na farko kabbar harama wato kiram haramtawa in mutum ya ce Allahu akbar kamar ya haramta ma kansa magana ya haramta ma kansa cin wani duk da wani abu wanda ba a yi sallah ba na haka ake ce mata kabbara haramtawa da kullu musallin duk mai sallah wajibi ne imani ne ko kuma mai yi ne ko mai sallah shi kadai kila ne mai kabbara harama Ya ta so wa nafsuha Allahu akbar wannan lafzin suna farilla Allahu akbar kar san ba shi bai sai Allahu a'lam sai dai wannan nabi wajibi ne ai amfani da shi ni da isbati ba kada sai Allahu akbar Allahu akbar kana fata ba a ina ne kuma a ina ne a ina ne wala jibin bai ba sannan kuma a yi wani amfani da wata kalma wacce ba ita ba ba ta ba ta kasa kamar a ce ar-rahmanu akbar wannan ah, ko Allahul Kabir ko Allahul Azim da ka sai da kamar yadda aka faɗa don mutum na da in ya ga yana na larabci wanda ya ce larabci da bai yi wata wani wata magana wata ba wannan wa ma man la yusilu ha wanda ki bai faɗa haka bai ji amma ba wannan wani ajaman da kila da kuma jin ya kai da kawai ya dauka hannu ba bai magana ba bai Allah bai ji amma ba ko دون العدمية أما بغير ما دنت عدم الاتباع وأن شيء وسيلة يخرج من لغته فوق مش يتبع لغته الله ما في جرمه الله ما في جرمه إن كان إيه هو طيب الله ولي في قرآن أدنى من مسلم جاء مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم yana zuwa a saniyar anniyyatu wato niyya lokacin lokacin abin da lokacin kabbara yaya niyyar ta ce bi an ya kafa da kalbi hidda ko da sanatin muayyana wato yayi nufi da zuciyar shiga cikin sallah wacce ta sallar nan ya san da magariba ce ko isha'i ko asuba ce wato lokacin da suke cewa Allahu Akbar ya san yana shiga cikin sallah wadda ake ba fai ya ce na yi niyyar sallar azhar muayyana ranar juma'a a abin nan so kun gane da zuciya ka san ka faɗi kabbaran nan da gangan ka san aikin da kake yi shi ake nufi sannan mutum ya amma wa kabbaran nan sai da ke faɗi ya san ya ce ba kun gane wa ya kudu kardu ku mukarinan da nafzin da yake yin niyya lokacin da bakin da ke cewa Allahu Akbar wato yana shiga sallah to ake yin nabi وما ذنبك عرضت من يده لعدد ركعات براوي ثلاثين يكم إن به الله أكبر جمد ربا ثم سيئات وركع ركع أكبر من ذي أكبر جمد ربا في يمكن كيف يمكن الثالثة من قال هي وفاقون الإنسان المسلحة الأعمال بيبتو الثالثة الجراءة في فاتحة الثلاثين فاتحة على الإيمان والقلب ما يسمى الإيمان والدين في ثلاثين ثلاثين ya ɗauke ma masu ziyarta ko mai sallah shi ma wajibi ne shi don ba mai ɗauke masa kun gane da zalimin wa jama'a wato fard ba fard ya ce ba fard da zali mai ido ai annin fard mai sallah shi kadai wajibi ne ya karanta fatiha kun gane haka nan limani wajibi ne ya karanta fatiha wato amma kuma baya halatta baya ita zan ya gudanar da ita karatun bacci Karfe bai motsa ba da sai harfe ya motsa ko da abin ko da eh, bai yi abin da yake mana ba kuma wajiba ce ga kowace raka ah, amma wasu malamai na cewa ga mafi yawan falla ba ga dukanta ba in an ɗauka ga mafi yawan falla wanda yake ya manta fatiha eh, abin nan kafin fatiha ga a guda daga cikin ah, daga cikin azhar ko da asar ko magariba to sai shi kabliya sai wanda yake duka wani ba ta da kowace raka to in mutum ya manta fatiha da raka abu dan sai da ita ya kawo ta sai wurin yara ya goke amma da farilla ta hudu qiyamu lil ihrami lokacin da mutum zai kabbara harama to sai da sai ya dan ayi bai yi kuma ga komai ba ya Allahu akbar yana tsaye akan fafuwarsa in dai har yana iyawa wani qira'atul fatiha wani qira'atul fatiha da kanan lokacin da yake tsaye yana karatu lokacin da yake karatun fatiha tilas kuma ya yana tsaye ba da ya jingina da komai ba wannan ya haɗa abin nan ya haɗa farilla biyu ya mai guda ainihi ga harama ainihi ga karatun fatiha ya ce su duk guda saboda ba ta wani in don haka sun bashi a wuce in ko an rarraba sun yi tafiya الخامسة فلله تبير الركوع فتبير الركوع وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويدعو كفيه عليهما ويجاز الرجل من مرفقيه عن جنبيه ولا يمسك راسه بل يكون ظهره مستويا فقال ادعك بل انت المولى wato rukuku wa aka maruhu mafi kamala akwai abin da yake ba mafi kamala ba wato irin mutum ya duka yadda ka sun kusa zuwa buwayya to rukudu ya samu kamar ya duka haka ya yi rukudu ba a bai sallah ba amma abin da ai mafi kamala shi wato ya aza hannayensa akan akan buwayya shine yana hanyar shi duka ya haifi ya tsayi zaruhu wa ulhu inda da wuyansa da bayansa su zan bai sannan waya su bar kuma kai kawo buwan yan sa wato ba ki bankare su ba iya bankare su ba kun ga huta ce saboda haka kama sai ke yi to sannan ne waya ga ka fai alaihi ma ya kusa abin da haka akan buwan yi ana son ya raba haka gashi sannan ne wai za ta rajulu eh, mirfa kai an jambai in namiji ne gashi wato ga waɗannan maratakai kada ki mace su haka amma mace haka sai son ta yi ta matse namiji ko ya buɗa har inda ba don tufa ba wanda abba gare shi yana yi wa ga hamatar shi eh, wannan na iyawa wala yana ta sannan kuma wajen abin nan kan sa ba zai yi haka ba bal ya kunu amma abin da ake so ya da baya da wuya duka su zan daidai kamar haka kun gani da eh babu sababi sai kai ga ne ga littafai na tauhidi an buga ah, wannan littattafai su ne tauhid wanda kamar ah, wata bakwai da a baya wani kun ji labarin malam ya ga muku roman wannan littafi wannan littafi ga Allah ya kawo shi karanta ko sai eh, ah, shi karanta ko eh, amma ta karanta shi ana ko ga yanzu an kawo alkali a cikin ta kawo kuma ya samu shi akan naira da biyu ne kuma an ce haka ake son kowa ɗayan ku biya kuma wannan littafi ana son za a ci gaba da karatun shi suna tsammanin gaba ne ko mun ka karatu da mun kare to ai ma ce ba ta ta la ne ke karatu a bayan ka da ba yi yana yi kan karatu da ta na mutum to to abin da ake abin da aka da to ne ma da yanzu ya zo saboda haka nan mu dai na mu muna nan muna da dafa mai ko a nan waje naira biyu aka ce da yawa so a ba wanda yake da bukata nan a waje ko yau sai da ya kai ka na salamu alaikum sallallahu मैंने यहाँ सब ऐसे गए बाहर करने से मुझे बाहर गर्म गर्म करने जैसे वह जो है मुझे वैसे मुझे वैसे रही मुझे ना दफा में सब थोड़ी सी बात कर रहा है ज्यादा नहीं ثم وان بأبا حنا يسد أبا خلوه اليوزا أي من أن يسد أبا تفاتل ثم تسوى amma ana cewa adadin azaba da yana jizi da kada ka da shi sun da azaba da duk ran ka Allah wa akbar sai san da sun gane a tsarika wata matsala da shirka da yin sujuda farilla ta fi da yin sujuda lakin wata yi hajjin na kini jan hada wani wa'an da hudun al'adu ko ba shi da ba shi sujuda ko ba shi ne aiki ne a doka zuwa ana shi aiki ne ana ana shi ana abin da aka fi sujuda ya tabbatar da gosinsa da hankinsa a kan kasa wato da gosi da hanki duka su kasa kun san da Eh, ma'ana wato abin da asalin da wato abin nan kankan da kai amma nan abin da ake nufi mutum ya aza fuskar su da hancinsa a kan ƙasa eh, wasu na cewa aza hanci wa ajiyi ne wasu na cewa mu yarfi ko gani eh, wa rukubatai wa sata kuma ba ka ci aza biyar yau ka duka kan ƙasa za a fata kalamai sanan da ya kan kawo hunsa saboda ka wajen sujuda gaba bakwai zai aza a kan kasa gaba bakwai wato goshi da hanci duka abu guda ne a taguna uku kenan a wuyayi sannan da kan yatsu wato bakwai kenan Bulan da kan kasa na da bakan da kan ya kusa bayan ya yi ya ta siya da ya je da da biyu ya je bin da ya tuka kamar yadda ya yi da ta نعرف إلا فيروسات السعودية يجوز أن يكون جسده أكثر من عليه ولا يبالغ في ذلك حتى يؤثر في جبهته لا يتم من ذلك أبدا ويسود kada ya zo ga har ya irin wannan musabbarin da ake yi da kun gane wato da aka ce sima hun sima jini yin asar da sujud wato alamar sai da rubutun su kuma da. wato idan mutum na kan na kuma zai bacin ku za a haske ku kuka kuma kuma n'i farin ku za a ga kuka kuma shi kirin ba na tashi shi ne a ma'anar mai abin nan alamar shi da kuka kun gane ba ana nuna wannan mutum ya tabo ga abin nan da ya tabo ga sassafi har ya yi har ya yi wannan tambayar eh ba ba ka bari mu kare wannan ba ma da لأن مالك رضي الله عنه كان أبو مالك يرى قد مكروه من يموت يا هذا أبو شمس فرعي يحري يتزيي وأنكر أبو يارس ومكنا وأنكر أبو أبو سعيد الخدري على من ظهر في جواتي يعتبر wato abu sai idan kudur yana cikin manyan sahabbai yana yana kamar ya ga mutum ya yi irin wannan hukunta wa qala ulama'una تأخذها تأتي بها ما مخلنا يا بما أنت وماذا يأتي إن زكاة الحبين لا العالى يدين الدعاء كتاب الناس بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي كلها وافتح لي أبواب رحمتك da ta kuma ya kana ya mace a wasari a ba ku da Kamar yaya? Ya tsaya Muhammadin kawai, don bai kika ya kamata ba, amma ya samu na da zai da yau. Don kika ba, alhadi ta ashar, suna ta goma sha ɗaya. kau lihat ni Allah bagaimana hal ni dah pada mana ni iman dan iman luar pada dalam Islam lagi kadai kita ni Allah bagaimana hal ni dah bahari lah umum juga kembali bahagia Allah bagaimana hal ni Allah bagaimana hal mai dama amma mai bi sai ya karkata shi assalamu alaikum sannan ya mayar da assalamu alaikum ga liman sannan ya aka wani abu gare shi ya kai gare shi assalamu alaikum shi ne yake mayar da sunna alama ala ya fari wanda a waranta ala limamai da sallama ga liman waranta alama ala ya fari da mayarwa da wanda akan sa. بعد التعليل فقط سلم الدم إذا صلى وند الإمام يقوم يسمى في ذلك السلام عليكم وكما شنو يقول سلم فرقه يقول السلام عليكم إذا بين في السنة أما وجه بعد الإمام كيف تعتقد dan tidak saya tahu saya tidak ini kami tidak kembali ke satu yang kemarin dengan apa dari sebenarnya matsalai shi an ce abin da lokacin da za a sanya duk yin ma ya ce na kuma iya السلام عليكم da duniya fi shi da kuma wani ana da na zai aure hannun shi tun daga da kuwa ke kuma yin haka nan ya fi shi ke ta uku ne a hukun da shi ba wani sarki da an ɗauka da jinin kai mai ruwa a cikin sa da ma mutu ina ya ba wani abu ya ba zai iya ya yi ko da ya faɗa ko da ya yi. daga jirgin đây làm cái bài ờ cho ăn cái bài là mẹ mày bảo bên nằm nằm chơi Dia akan tidak kembali ke tanah ومحافظة صلاة وفي على صلاة المدينة وقال صلى ابن الرائد بن كتاب وقالوا أكم ثلاثين ثم أنت سنة يوم ولا تقول كم يصلى في هذا ما تدري ما تدري saboda haka kullum mutum ne kokari zanzabar iyawa ya tsare inda ya zuwa kwaye kwanar ba الأولى قراءة المأمون مع الإمام كالسرية لو تجمعت الحرف آخرتين وكتب الإمام في الحرف آخرتين كمان صلى أربعة تتعثر كان وثائق كمان رضا بدون الكتاب نقلتين هم عبد الدكتين وقت من ذاك ما يجي ذاك الفاتحة الأولى وقرأت الحديث الأولى الفاتحة فإن الفاتحة الأولى الفاتحة الأولى الفاتحة الأولى amma idan liman ya ce Allahu akbar kada ka buga ka ka na ka ka kun gane kan yaran da dai inda shuruɗi din da bin da kan faka wato tsamakawa hannuwa ba inda shuruɗin farawa take da bin da kan faka da kafara harama kawai لمن حمده فهذا من يقول سمع الله لمن حمده وقت الافتتاح فيعني أصيب معمول كتاب مجموع كتاب يقول اللهم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد إيه. النار